Assalamu alaikum. mu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na dashen alheri. Shirin dashen alheri shiri ne da ke kawo muku tattaunawa ta musamman tare da fitattun mutane kama daga 'yan siyasa, 'yan kasuwa, waɗanda ma suka yi gwagwarmaya, ma'aikatan gwamnati, malaman addini da dai makamantansu. Inda shirin idan ya samu lokaci yakan tsallaka har ƙasashen ƙetare domin ya zakulo muku zagakurin 'yan Najeriya da suka yi fice suka yi wani bajinta a rayuwa. Inda yau a cikin shirin muka samu wato shirin ya yi babban kamu ko ya yi babban samu inda ya samu wato zakakurin matashi kuma matashin ɗan siyasa Dr. Hamza Abubakar wanda aka fi sani da Talba. Yau ma kamar kullum ta cikin shirin da shan alheri sunana Abdul Fatah Hassan da zan jagoranci shirin kamar yadda aka saba. Amma yanzu kafin shirin ya ci gaba za mu je hutu rabin lokaci alabashi don muka dawo shirin sai ya daura a dakace mu. masu kallon mu barkamu da dawowa ta cikin shirin wato dashen alheri da ke zuwa muku daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja inda kafin mu tafi hutun rabin lokaci na bayyana muku cewa shirin ya samu wato dr hamza abubakar wato haruna wanda aka fi sani da talba wanda ke kuma dan siyasa ne ranka da barka da shigo a cikin shirin barkanmu dai to sannu da farko masu kallo za so su ji takaitaccen tarihin rayuwarka a dukan godiya da yabo take da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki hmm. wanda da sansa da yardarsa da buwayarsa ya bamu wannan lokaci har muke ƙoƙarin diskanta wannan abu a wannan gidan tv mai albarka kaftan tv to dr hamza talba an haife shi a wani gari ko ko unguwa wacce ake ce mata ciranci tana nan a birnin kano 1980 an yi gwagwarmayar rayuwa misali aka taso kama aka yi primary a wata makaranta da ake ce mata al'iman kusan galibi a lokacin nan ina ji kusan irin makaranta ce wacce a najeriya ba su fi guda uku ba a lokacin na kyauta zato akwai ta a taraba akwai kota kuma a, nasarawa da kuma maiduguri bacin nan ne na yi primary a nan al'iman na dawo wata makaranta ana ce mata branch college hmm. tana nan kano na zo na kammala karatu na secondary ah. Ba baya daga nan na samu ma'ana kamar admission letter kenan mm. za mu ce na share fagen karatu kamar remedial science a jami'ar bayero university kano mm. inda bacin mun gama wannan gabar misali muka samu admission kenan na shiga karatu na digirin farko a fannin industrial chemistry kuma za a ce kaman kimiyya kenan da tattalin abubuwa dai haka hmm. muka gama a alif dubu biyu da goma zuwa da goma sha ɗaya aka samu kuma aka yi bautan ƙasa a wani gari ana ce masa obolafo can ƙasar enugu kenan hmm. baya da haka ba mu dakata ba muka tafi asgt university a nan benin muka yi digiri na biyu a bangaren harkar zamantakewa baya da haka ba mu ƙara tsayawa ba hmm. muka ci gaba a wannan sgt university din har muka kai muka yi karatu wanda muke ce masa digiri na biyu kenan na uku kenan afwan kamar phd kenan a harkar siyasa da kuma matsalolinta to masha Allah bari mu koma bari mu fara da a abin shafi karatu din da ka fara ambatowa a lokacin da ka fara primary school yanzu da aka tambaye ka wannan tarihi su waye da waya kake tunawa a rayuwar primary school a gaskiya idan kamar tarihin primary school hmm. akwai akwai abdulhamid yana nan yanzu eh, manaja ne a FRS yana Lagos I could remember akwai ire-iren su Abdullahi mai yaƙi shi kuma lecturer ne a jami'an nan ta Taraba mm. wacce take wannan Federal University kenan wacce take Okari mm. eh, malami ne a nan akwai kuma ire-iren su Fauziya Usman ma'aikaciya ce koko in ce Eh, babban ma'aikaciya ce yanzu tana nafdak da akwai ire-iren su fatima abdullahi hmm. ita kuma tana sokoto ita ma tana koyarwa a jami'an usman dan fodo na'am to a wannan daidai wannan gaba din misali a cikin makaranta ma ya cewa ana ba da shugabancin makaranta ka yi wani abin misali na prepaid haka shugaban ɗalibai na Head boy ko kuma health prepaid da dai makamanta <laughs> ah, a lokacin muna primary 5 lokacin na taɓa rike mukami na labor prefect mm. tunda kusan makarantar kwana ce kasan yadda ɗalibi yake na'am to sai aka bani labor prefect kuma a lokacin nan an yi abubuwa sosai shi alhamdulillah da yawa sau da dama idan mutum ya yi makarantar kwana akwai an san cewar akwai girmamawa da kuma ladabi da kuma horaswa irin wanda ake cewa seniority kuma ga shi wanda ake tsoro din kuma sai zama kai kake rike da wannan mukami na lebo domin an fi tsoron lebo dangane da sauran sauran waɗannan waɗanda suke rike da sauran mukamai ya kasance kanka a cikin bauta irin na makarantun kwana da ake na body school irin wannan wahala na seniority din ko kuma dai kai ma ka tsinci kanka a cikin wanda ka horar da wasu a ai to ka san da ai gaba ce hmm. kafin ka zo misali kafin ka zo aji ɗaya biyu uku na bangaren siniya in kana aji daya wanda suke aji biyu uku suna gaba da kai bangaren siniya hmm. dole kai ma za a horar da kai idan kai ba daidai ba yawwa to kuma kazalika mu ma lokacin mu da muka zo aka bamu a matsayin mu na lokacin na kusan gabaki ɗayan mu ne labor perfect din a lokacin hmm. duk abin da ya kamata <clears throat> wanda inda ɗalibai suka yi ba daidai ba ka dan tsoratarwa kuma in ta kai ga bugu ma kakan yi bugu a lokacin <laughs> sosai ko ba ka ba kamar waye da waya wannan lokacin ke tuna kuma wani irin horo aka taɓa baka a gaskiya akwai wani health prefect ne a lokacin nan kasan idan kana kana bangaren jiniya hmm. ka gajeren hannu ce to ni kuma a lokacin ka san da ke akwai ƙuruciya so <laughs> a lokacin kawai sai na je na sa dogon hannu wanda kuma dogon hannu idan aka ga riga mai dogon hannu magana ake bangaren ba mamaki ta wannan siniya ne daga aji hudu kenan abin da ya kama biyar zuwa shida wannan Aliyu da ya haɗu da ni ya ga riga ta to a gaskiya na ci bugu ba kaɗan ba wanda ko da yaushe idan na tuna sai ce ce da dai makaranta da yanzu tuni na je na raba amma gaskiya sosai irin har ta kai ta kawo idan aka da ke ka shatin bulalar yana iya fitowa a bayan rigarka. a ranka daɗe lokacin da kake makaranta ka yi maganin cewar a lokacin da kake wato jiniyo wani ya zo shi akwai wani horo da ya baka saboda ka sanya dogon hannu a wannan lokaci din ko kai ma daga koma ka je ka samu senior ka iya tuna cewar idan abin da kai kai bari ka ci a to bari ka rama bari ka huce haushinka akan wasu na bayan ka a kawai ni lokacin ba wai wannan irin a ce ka zama da cewa irin mai horarwa a mm. kawai na adoptin din wani abu da ake cewa kawai tsare gida mutuncin mai ake cewa to kawai ba shi an kai ga duga ba amma dai kai ka san ba ka ga wasa ba babu mm. wasa ba ballanta da yi tunanin za ka zo da shi don haka sai muka samu lokacin aka yi gwamnati mai kyau kuma daga karshe dai aka samu irin wannan prizes nan da ake bayarwa haka mm, mm, kyaututtuka da ake barwa. wanda idan suka rike wannan mukamin kuma da karshe muka samu na'am to a cikin makaranta ma ya ce kamar wani darasi ka fi ganewa kuma wasu malamai ne ka fi shakuwa da su ka fi gane koyarwarsu gaskiya a lokacin da nake aji hudu hmm. na fi gane chemistry don har yanzu wajen shekara misali ashirin da wani abu har yanzu akwai wannan karatun na na chemistry na irin wanda ake koyawa daga aji hudu zuwa biyar zuwa shida hmm. har yanzu karatun kusan galibi shi ya taimake ni lokacin da na shiga jami'a sai nake ganin kamar. tisawa nake yi wanda har na samu dama na yi digiri na na farko a bangaren industrial chemistry kamar yadda na faɗa ɗazu masha Allah a bangaren malamai kuma fa eh bangaren malamai akwai wani ana ce masa sa tofik wa shi ya ɗauke ni chemistry don yace ya ɗauke mu ɗin irin akwai tsanani wanda akwai abin da muke kira first 20 element mm. duk mutumin da yake lokacin kusan kamar basic science ne to wannan first 20 element din kusan kamar su ne root na duk wani ɗalibi da zai karanta chemistry <clears throat> a matsayin course mm. to dole sai ka sani ya zama maka kamar basics kamar yadda ka san a cewa mutum basics ne mm. na duk abin da kake sai ka sani to kusan a wannan ne dole muka iya haddacewa tare da symbols ɗinsu da kuma ragowar abubuwa haka wanda suka wanda suka bayan kammala primary ka samu shaidar wato shiga secondary school shi kuma yaya labarin secondary school ɗin yake ma'ana makarantar gaba da primary eh kamar makarantar gaba da primary kusan duk makaranta guda ce guda ce daga nan eh, ko aka faɗa eh, nan kawai aka duk kusan mu'amalar da aka ta yi kusan ita ce aka ɗaura na mm. to bari mu koma ga jami'a kuma a lokacin nan da ka fara misali ka samu gurbin jami'a kana da irin zaɓin jami'an da kake so ka je ka yi karatu ko kuma kana da zaɓin irin darasin kalan irin kalan wato wato darasin da kake so ka je karanta a jami'a a lokacin a lokacin gaskiya abin da ya faru na ya jarabawa ta NDE na'am dan kawai ni lokacin ka san ita kuruciya kawai bukata ta ni in zama soja na'am so na yi jarabawa ta NDA e wanda sunanmu ya fito a list to ko da sunanmu ya fito muka ji irin screening a lokacin datinsa uh, ina kyauta da na ji wajen 2003 zuwa 2004 a lokacin muka yi jarabawar mm. you understand da muka ji sunanmu ya fito to amma lokacin jarabawar da muka yi kamar ta gama secondary school physics to dama kana science bangaren science ne kai dole sai kana da biology kana da physics kana da chemistry don kana sai a samu mathematics da english wa'annan su ne combinations din duk wani science student to ni kuma ina da physics a ina da chemistry ina da biology mathematics da english but amma physics ina lokacin was outstanding irin an irin cin nan ne sosai sai ita hukumar wayek sai ta rike mana physics to abin da ya sanya kenan mun je da zaman za mu fara karatu sai aka ce ato a screening ai kai physics ɗinka is outstanding sai mun san a wani status yake shin kana da credit ne ko ko a d7 ne ko ko kuma abu da makamancin haka hmm. to shi ya sanya ban samu ba kuma ko da na dawo kano da wannan zimman ina son in soja ban samu ba ko sai aka ce to ai sai in je ga ko ana cikin fom nan in je fom na je na cikin fom din share fagen jami'a a Bayero University kuma kamar yacce ka faɗa din ban yi tunanin zan karanta chemistry ba as a course why because ba shi ne ma tunani na a lokacin ba gaskiya mm. kuma Allah dai cikin ikonsa kuma sai muka tsinci kanmu haka kuma sai muka ɗauke shi a matsayin kawai wani bangare ne na rayuwa da zaka ɗauka. Me kake tunawa da rayuwar jami'a? Haha akwai abubuwa da yawa. Mm. Don don ba zan manta ba ire-iren abubuwa da za ka dinga tunawa irin abokai haka an gama lecture irin zo ku zauna din nan mm. ko kuma lokacin jarabawa mm. akwai abin da ake kira irin group reading mm. wanda za ku haɗu wannan ta zo wannan ya zo duk a haɗu a ce kai me ka gane a karatun wane kaza wannan ce ni fa ga abin da na gane wannan ce to ni kaza nake to duk ire-iren waɗannan abubuwan sukan dan faɗo min kuma nakan jin cewa na rasa wani bangare wani jin daɗi na bangare rayuwa ta because rayuwa ce da aka yi irin da ƙuruciya ka fuskanci mm, abin da kuma daɗi da kwanciyar hankali yawa wanda kuma ga baki da rayuwa ake kawai haka mm. ba tare da tsangoma ba ba tare da kai yin kaza ba tare da yin kaza yin kaza na'am to masha Allah ba ga rayuwar jami'a duka idan ka dauko daga primary zuwa secondary zuwa jami'a din a iya cewa misali akwai ababen da ka saba yi misali wani yana rubutu za ka same shi kawai a cikin aji kawai rubutu yake wani kuma kawai za ka same shi da sa karatu yake wani kuma dan bal ne shi kawai bal zai je wani kuma idan makarantar su akwai mata za ka samu shi ya iya kwarewa a wajen wato mata su sanya shi a gaba suna ce masa yana irin mm. kamar soyayya dai haka mm. na'am a gaskiya bangaren da na fi kwarewa ita ce bangaren siyasa na'am a ta makaranta ta makaranta na'am dan lokacin idan ba idan ba mu muka maka deciding ba mm. dan lokacin ko da wa kake a jami'a lokacin mu in ba dai ka zo cikin click din mu ba to gaskiya ba a kai labari na mutum da ci zaɓe ba <laughs> to masha Allah ma yace ka taɓa siyasar makaranta kenan eh na yi siyasar makaranta sosai kuwa na'am to masha Allah ba ga waɗannan duka abubuwan da ka tattaro a ɓangaren ilimi idan ka kalli ilimin jiya da yau a najeriya me za ka iya cewa akwai abubuwa kala biyu ko zuwa uku hmm. na farko idan ka duba bangaren technology sai ka ce an ci gaba wanda kuma amma idan ka duba bangaren quality hmm. na, na karatu sai ka ga cewa an ci baya don a da za ka tada ire-iren karatuttuka da ake yi karatu ne mai inganci kamar yadda na gaya maka har yanzu akwai karatun da na yi tun ina aji hudu a secondary yana kaina hmm. saboda ingancinsa saboda ingancinsa kuma saboda yanayin horaswa da na samu hmm. to yanzu kuma galibi akwai makarantun kuɗi a lokacin makarantun kuɗi guda nawa ne to wannan galibin makarantun kuɗin na farko da abin da aka ce maka koyarwa Mm. don mu ɗauka ma addinin mu na musulunci manzo sallallahu alaihi wasallam sanda Allah ya turo masa mala'ika jibril a cikin kokon hira ya ce yi karatu ya ce ni mm. ba mai karatu ba ne ya ce eh. ka yi karatu ya ce ba ni mai karatu ba ne ba sanda aka sa aka umarni mala'ika da ya dan matse shi don ya tabbatar masa da ingancin karatu akwai horarwa mm. you understand to daga nan kuma da aka samu wannan ya dan sake shi da ya karanta din sai ya ci gaba da karatu to abinda bambancin karatun da da na yanzu to yanzu da ke iyaye mm. sun sa wata soyayya kan 'ya'yansu sai ya ga malami malamin abu koyarwa yake yi amma sai ga cewa yana da iyaka na ai ba zai ba zai wuce kaza ba ba za ka daki ɗalibi a wuri kaza ba ba za ka yi kaza ba saɓanin da wanda a unguwa kaga dan wane ko dan makoci yana shiririta kana mm. iya sa hannu ka zane shi ba ma kai ga makaranta ba ka gane kenan mm. to ina kyauta zaton to ire-iren waɗannan bambance-bambancen yake haifar da ire-iren rashin ingancin karatun you understand da kuma yadda mutane suka ɗauki harkar ilimin bakankin kanta To baya ga ka kammala karatu ya batun maganan aiki kuma na gwamnati ma iya cewa ko da a wancan lokacin da ka taso a wato misali kala a lokacin kuruciya kana da dama ta kace dama burin ka zama soja ne to da baka zama soja ba menene kuma abun ka na gaba wanda kace misali bayan ka kammala jami'a ya abun ina gama jami'a na yi bautan ƙasa a Obulafo mm. na Enugu na'am sai na wuce Port Harcourt a fatakun ne na yi aiki da wani kamfani su ma bangare yake da kaban bangare a cikin npc wani project and logistics na zama kamar a matsayina na quality control manager hmm. irin duk abin da za a fitar da harkar mai misali za ka duba ingancinsa yadda sani sai ka ba da assessment na a fitar da ku kuma kar a fitar wajen shekara uku zuwa hudu haka da ake a lokacin kuma kasan da ke kudu Mm. maso kudu irin hayaniyar da ake ji a ce lokacin an samu rashin jituwa an kashe mutanenmu wasu sun je aba wasu sun je an kashe su yino to ire-iren wannan fargabar ce ta sa da na da kano hajja ta ce a to ba za ka koma ba <laughs> mm. to ba mu kara komawa ɓangaren shi obalafon a can jihar enugu da kai rayuwa kasancewar ka yi bautar ƙasanka a wani waje ya kasance kanka ganin cewar al'adanka da tasu duk ba ya bambanta akwai wahalar rayuwa a wajen ko akwai abun da na tuna wannan maganar da kai sai na tuna akwai wani abokina hmm. ana can mai abdulaziz na'am farko da muka sauka garin da daddare ana ruwa hmm. sai aka ce muke cewa to mun sauka muna jin yunwa sai muka ce ina za mu samu wuri mu ci abinci mhm. sai wani irin mutanen nan namu ne suka ci a ga waje na aiwarin cin abinci sai na ci a ni a nuna min inda ake sai da shayi haka mai shayi don na san galibi har kai shayi mutanen musu suke arewa ne yawa shi abokina abdulaziz dan maiduguri ne shi ko sai ah, ci a kai shi a ci abinci a kai shi inda zai ci abinci aka ba shi abinci sosai aka ba shi irin abun nan sosai da nama sosai zuku-zuku mm. da ya gama ya gama komai shi wanda ya raka ni inda na je na sha shayi aka soyan kwai sai yake cewa amma ranka ya daɗe shi ma wancan tare da kai yake na ce eh, tare muke <laughs> sai ya ce aiko naman jaki ya ce <laughs> to sai ne fa na zo na samu abdullace kai akwai matsala ka taba cin naman jaki ta kai da latirin da irin magana da ka taba cin naman jaki na ce ta aishi ka je ka ci <laughs> na haiba su da nama sama da na jaki sai doki ya yi irin kokarin na ya ce zai fitar da amai ya yi gagara to kusan galibi duk sanda na tuna eh. shi ke tuna ke eh, tuna shi ke tuna gaskiya <laughs> masha Allah to an dai lafiya an gama lafiya alhamdulillah to masha Allah to bari mu dawo ga bangaren shi aiki da ka ce ka faro shi a wato a can a kasar Enugu din ca su suka neme ka ko kuma bayan kammalawa ne kai aka kai kokari ko ka wani shige maka gaba idan ka dubi Najeriya yanzu za ga galibi mutane sun gama karatu babu aikin yi amma a da can da a lokacin abin da ya faru mm. akwai abin da muke kira eh, campfire night na'am wanda irin za a zo za ku fita din nan mm. za ku bar Camp da ragowa za a zo a hada wuta a kunna wannan su zo su tar irin abubuwa dai haka da za a mm, fita ta wasanni to a cikin doziya sai aka ce akwai mutanen da dama ake bukata wanda suka karanta irin course da na karanta industrial chemistry to a cikin haka ne aka zo aka sami mu aka mana magana aka ce idan muka gama muna bukata ga offer nan a nan project and logistics wani kamfani ne da yake partnering da nnpc kuma harka ce suke harkar mai a lokacin sai ni developing interest na ceto ba matsala tare da akwai eh, akwai tare a lokacin mu uku ne akwai wata rikayya da kuma akwai wani kuma ana ce masa yusuf isa mm. tare lokacin muka tafi ga baki da lokacin kuka je ku karbi mm. aiki ne to baya ga mai makaranta da kuma jiya da yau na ilimi a najeriya da dai ababen da ka zayyana masu kallo bari mu dawo bangaren siyasa wanda ka ce ka taba shi a jami'a a lokacin da ka je kai digiri ɗinka na biyu ko na uku ne mm. ka karanci harkan siyasa siyasa ma ya cewa ka ɗauko shi ka gani ne ana yi a gida ko kuma a unguwanku me ma ya baka sha'awa game da siyasar najeriya Ah, abin da ya bani sha'awa game da siyasar najeriya why because na sani hmm. duk yadda ka kai ga kyautatawa a rayuwa kana da iyaka ita ka gwamnati ba ta da iyaka tun da sufa ce ta ubangiji shi yasa za ka ga yanzu misali wa'anda ba kowa ba ne a da kafin ba har ya hau yau sun zama abin sha'awa mutane mm. suna sha'awar rayuwarsu ba don komai ba don gwamnati a matsayina na dr talba akwai abubuwan da ba zan iya yi ba wanda za ka koda bukata ce ko ta 'yan uwa ma ba zan iya biya ba gare mutanen unguwa let alone a ce mutanen unguwa kuma ya zo ga mutanen gari baki daya amma yau idan aka ce ina cikin gwamnati mm. ina da wani mukami ko ko ina da wata kujera mm. zababbiyar kujera wacce aka zaɓin to ina ga irin ci gaba da kuma ingancin rayuwa da zan canza wa mutane mm, zai fi sauƙin samuwa tun da an ce gwamnati to wannan suna ɗaya daga cikin dalilai mm. da ibani dama da kuma bani sha'awa da mu shigo cikin harkar siyasar najeriya wanda kuma muka shigo ta kuma muna kai har yanzu to da wace jami'a ka fara lokacin da na yi takara da na yi takara 2015 na'am 2011 lokacin da kwankwas ya dawo mm. a kano aka je aka yi kamfen da murin wurin ƙananan hukumomi 44 muka gama kuma allah ya zo ya bada nasara ya samu kujerarsa a matsayinsa na gwamna da aka zo 2015 sai da ci ma ina bukatar zan yi takara sai aka ce ah, kai tukunna ka dan tsaya na ce ina son zan yi takarar majalisar tarayya sai aka ce a ah, aka tsaya sai na ce mai isa mm. kai dai ka tsaya tukunna lokaci bai yi eh, ba faɗan su lokaci a ga mai idaci tukunna to kuma sai na ga a lokacin duk abin da kake ake bukata kana da shi kuma mutane galibi dama bukatu ne na mutane mm. su za su zo su ta cewa da Allah ka zo wasu su turo su zo gida wasu su je su samu hajjiya wasu su samu ino duk ire-iren haka to sai muka ga cewa a tunda ba za a ba mu takara a ita jam'iyya mai mulki ba a lokacin sai muka tafi uh, wata jami'a da ake ce mata dpp na'am wa wanda ita bashir magashi mm. ya yi takarar shugaban kasa na'am eh, ma'ana minista na tsaro kenan na yanzu janar mm. bashir magashi shi ya mana takara a matsayinsa na shugaban kasa mu kuma muka yi takara a matsayinmu na 'yan majalisar tarayya masu wakiltan ƙananan hukumomi na'am <coughs> hmm. to baya ga shi ka yi nasara kuma ko baka yi nasara ba kuma ya siyasar ka ta ci gaba bayan me ka ɗauka annan daris me ka mm, ai duk burin dan siyasa mm. shine zamana cewa yau ka shiga cikin zaɓe sunan ka fito a ballot paper yau sai a ga sunan ka a ce ga sunan wani ko da ka ƙuri'a guda ɗaya za samu wanda kuma alhamdulillahi a lokacin nan wasanni ne na biyu daga jam'iyya mai ci a lokacin sai ni ne na biyu to kaga ashe haɓasawar wata haɓasawa ce mai kyau wanda kuma wani yunkuri ne da aka yi hmm. wanda lalle cewa lalle din banda gwamnati kuma da kuma yanayin abubuwa da wata magana ake ba wannan ba na'am hmm. baya ga wannan ya sa ka kaji haushin cewar ka ma rabu da siyasar duk da ma dai cewar ka karanci siyasar a'a ai jin haushi akan abin da kake nema ba naka ba ne na'am a koda yaushe akwai bola ige na'am ya ce if you fail to acquire what you aspire mm. do not get retire but refire until you acquire your ultimate desire na'am a takaice duk abin da kake nema hmm. ka ta kokari ka ta kokari baka samu ba to a maimakon ka ce kai ka janye ka ci gaba da yi har sai ka samu wannan nasarar shi yasa za ka ga an ce maka mutum mai naci nacin tsaya ne da shi wallahi zo mm. in ji menene zo menene ka zo jiya ka to wannan nacin na ka sakewa mm. ka zo a tsangwame ka a zage ka duk ka nuna ko kai bai damu ba kai baka damu ba kawai kai bukatar da kake dan abin da za a dauka a baka ka je ka biya bukatun ka kai shi shi kake kallo to sai ka ji mutum an kai gabar wannan mata kullum a nan take nacin kaza to wannan nacin mm. shi muke kallo a bangaren siyasa wanda zaka ji duk wanda suka taso bacin sun nacewa harkar da kuma sawa cewa in allah ya da lokaci zai iya zama wani abu na labari mm. Mm. na'am To ina ganin saboda lokaci alabashi za mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci alabashi don muka dawo shirin sai ya ɗaura. Masu kallon mu shirin da shan alheri kenan da ke zuwa muku daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa daga nan babban birnin tarayya Abuja. Inda a yau shirin yake tattaunawa tare da Dr. Hamza Abubakar Haruna wanda aka fi sani da Talba wanda ke kuma matashin ɗan siyasa ne daga jihar Kano a nan gida Najeriya. Kun dai ji ya tattaunawa ta kasance idan kuna biye da mutum farkon shirin. tare da gwagwarmayan karatunsa da kuma irin wasu kalubale da aka samu ya zuwa yanzu lokaci ne da za mu dan je hutun takaitaccen lokaci alabashi don muka je muka dan sha muka dan numfasa shirin sai ya daura yanzu kan sai mu ce a dakace mu kallon mu barka mu da dawowa ta cikin shirin da shan alheri da ke zuwa muku daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja kafin mu je hutun rabin lokaci kun ji shirin yana tattauna da tare da dr hamza abubakar haruna wanda aka fi sani da talba matashin dan siyasa daga jihar kano a nan gida najeriya kun ta ji tattauna ta mu yadda ta kasance inda yanzu kan mun sake mun dawo karo na biyu inda shirin zai daura ranka da dai barkan mu da dawowa to alhamdulillah kafin mu tafi hutu rabin lokaci mun taɓa ɓangaren abin shafi siyasa da kuma yadda ka faro siyasa din da kuma har ma takara da ka nema wanda Allah ya sa ka samu ba wani lokaci kuma ka zo na biyu a wancan lokaci da kuma irin wasu idan ka kalli siyasar Najeriya a yanzu me kake iya tunawa dangane da yadda ka faro siyasar ka zuwa yanzu wasu ababe sun canza ko kuma an samu ci gaba ah, ah, abin da nake dubawa hmm. a siyasar baya da kuma ka yanzu gaskiya akwai abubuwa da dama da suka canza kamar me da don akwai abin da muke kara youth inclusiveness irin ma'ana matasa mm. sun shigo cikin hidimar siyasa a yanzu ba kaman shekarun baya da suka wuce ba wanda mu ma a lokacin nan da muka yi takara da a ce matasan sun shigo kamar yanzu to da ta yiwu za mu taka rawar gani sosai mm. akwai wannan bambance-bambance na cewa yanzu gaskiya matasa sun shigo harkar siyasa mm. to a wancan lokaci idan ka kalli najeriya kuma gurgun ɗinta jiya da yau kafin demokuraɗiyya da bayan demokuraɗiyya kawo yanzu me kake iya tunawa idan ka dubi najeriya kafin demokuraɗiyya bayan demokuraɗiyya da mm. kuma abin da ake tsinta kai a yanzu akwai abin da muke kira political value no. political value shine kamar darajar sanin siyasa kankin kanta idan ka duba irin sasar da aka yi da a baya mm. ire-iren lokacin su malam amina kano no. you know, mm. da kawo yanzu za ka tadda cewa siyasa ce wacce aka dinga yi ba cin zarafi ba cin mutuncin juna mm. you understand kawai bukatar shine yaya za a yi ka sai da hajata yaya za a yi kai maka ka sai da hajaka ko da mun zo muna neman kujera guda daya bukatar mu shine kowa ya kokari ya yunkurin sai da hajarsa ta yadda mutane za su gamsu da abin da nake tallata musu mm. saɓanin kawo yanzu za ga yanzu mutane har kokari ake yi a je a dinga neman kure naka da yarfe da kazafi da sharri mm. ka gane wanda kuma bai kamata a ce 'yan siyasa wannan kafar suke ɗauka wurin tallata hajjas ba ya kamata a zo a ce an yi ci gaban da idan muna takara kana takara to kowa ya yi yunƙuri na tallata hajarsa ba tare da cin zarafi ko mutunci ba hmm. na'am to baya ga wannan idan ka kalli siyasar ka ce yanzu an samu ci gaba da dai makamantar tun a wancan lokaci zuwa yanzu dawon demokuraɗiyya siyasan karan kanta ya kake kallon ta menene ka a nan gaba misali irin yadda aka ce da an ci a ba matasa dama su ma a dama da su kamar da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ba da wannan doka din da kuma yadda aka gudanar da zaɓuɓɓukan fidda gwanon da aka yi su nan ba da jima'a ba da aka gudanar da su sannan kuma da yadda sakamakon abubuwan ya zawo da kuma yadda idan ka dubi irin mutanen da suke cikin majalisa din da kuma yadda tsofaffin gwamnoni suka shigo za su ƙara koma nan za su ƙara koma majalisa. abin da yaushe nakan yi bacci in tashi da shi shine rashin kan rashin haɗin kan matasa. don idan yau matasan najeriya mm. kudu da arewa za su zo su haɗe su cure wuri guda mm. ba tare da bambancin addini ko ƙabila ko ƙabila ko mm. ɓangaranci ba a zo a ce yau tun da kai matashi ne sai a ce kana neman wata kujera a gombe misali sai tunanin cewa to ai tun da kai matashi ne ya kamata in zo in taya ka me zan taya ka da shi ok galibi an san matasa ba su da kuɗi tun da dama kai baka samu damar da kai satar ba mm. mutane ne wanda already suka ɗauke maka wata damar ka suka sace kuma suke ta maka mulkin kama karya misali mm. to sai ku zo ku haɗe tunda duk wata al'umma a duniya kashin bayanta shi ne matasa su ne matasa a kowace al'umma a duniya in ku haka ne to me yasa mu matasan ba za mu dawo mu zauna ba mu yi mm. nazari mu yi tunani yau idan aka zo aka ce an samu matashi ya fito yana takarar shugaban ƙasar najeriya mm. kuma ya sa a ran nashi cewa lallai takarar ce a gaban shi bacin ya sa haka a ce matasan najeriya sun zo sun haɗa kai sun ce oke to wannan ai matashi ne dan uwanmu kamata i mu zo mu goya masa baya mm. wallahi tallahi in har za a zo a ce an cure din an haɗa kai na farko matashi bai zai bari a haɗa kai a coci dan uwan shi matashi ba matasan nan wurin hidimar harka akwati su ake amfani da su wurin sace akwati har su matasa su ake sawa wurin cin zarafin mutane duk matasa ake sawa to duk sai su da su ce a'a mu mun da daga rakiya irin wannan mu ga namu nan shi za mu je mu goya wa baya to a sannan za ka tabbatar da cewa zancen da nake maka idan suka shigo cikin hidimar hakar suna da katuwar rawa mm. da za su taka da kuma duniya za ta saurare su na'am to alhamdulillah ba ga bangaren abin da su ya shafi matasa din yanzu bari mu ƙara komawa abin jafi ma iya cewa shi talba ya yi wasu tafiye-tafiye ne a sha'anin harkokin rayuwarsa eh gaskiya na yi tafiye-tafiye kamar wasu ƙasashe da ina da ina ka ji a mm, duniya to gaskiya na ji misali na je cairo kamar misra na'am na ji istanbul mm. turkey kenan na'am turkiya eh na je libya na'am libya mm. na kuma je sudan mhm. na'am na je accra ghana na je ghana na'am na je kasar niamey mm. ma'ana niger kenan mm. na'am kuma na je saudiya Na'am, masha Allah. To bari mu ɗauki waɗannan tafiye-tafiye ma iya cewa aiki ne ko kuma kasuwanci ko kuma yawon buɗe ido. a galibi kamar saudiya da duk wanda ya san cewa an kaje saudiya an san ibada ce so kaje so kake kaje ka gana da ka ubangiji mm. kuma tare da kai ziyara a nan kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ibada ce amma galibi kamar su istanbul da kamar su accra kamar su Eh, sudan da tripoli duk kusan kaman harka ce ta abin da muke kira eh, leadership a eh, trip wanda za ka kara bunƙasa harkar saninka da kuma ɓangaren da kake mm. a wannan ɓangare din idan da ka shiga waɗannan ƙasashe ɗin idan ka kwatanta su da ƙasarka wani irin fifiko na ci gaba ne ko kuma bambancin da yake tsakanin wannan ƙasa da najeriya abinda nake ta gani kawai a nake ta kullun najeriya allah albarkace ta da duk abin da kake tunani kawai matsala ba mu da tsari ne na bin doka don idan yau ka ce akwai tsarin doka ban doka to mm. shine kai ma jin daɗin zai zo kanka wani bai zai iya zuwa akan hanya ya ɗauke maka abin da ya zama naka ba idan aka ce akwai doka da oda mm. to talaka na ƙasa zai ji daɗi wanda yake mulki shi ma zai san cewa akwai tsari wanda idan ya taɓa dukiyar al'umma ya san akwai doka mai tsanani da za ta yi tasiri a kansa to sai ga cewa an samu zaman lafiya kuma an samu ci gaban kasa harkar tattalin arzikin ƙasa an harkar karatuttuka harkar lafiya da harkar tsaro sai ga duk a riga da an samu amma ma dama aka ce yau ƙasa ce ba a ban doka ko kuma dokar aiki take akan wasu mutane tsararru to kaga a riga da an samu matsala kuma galibi duk kasashen nan da kake gani wanda suke wajen najeriya ba wai sun fi najeriya ne wadata a kawai tsarin da suka fi mu shine sun fi najeriya bin doka da tsari shi yasa za ka ga mutum idan ka zo ka fito daidai kana cikin mota danja ta nuna maka green ka tafi ta nuna maka ja nuna ma take ka tsaya mm. to a iya wannan sai ka ga mutum a iya wannan danjar za ka je ka fara ganin cewa yadda mutane suke bin doka ko kuma suke kare dokar mm. to sai ka tadda cewa sai ga mutum sai in sai minti biyu uku yana jarar danja ta bashi dama ya wuce wanda ko da ma ragowar mutanen ragowar bangarorin ko da ba kowa shi dole zai zo ya tsaya har sai sanda wannan danjar ta ba shi damar cewa ta muna masa oke yanzu zai iya tafiya ya tafi to duk ire-iren waɗannan abubuwa kusan shi muke ta ƙoƙarin ganin cewa da ƙasar za ta dawo kan saiti kan kusan duk wanda ya karya doka hmm. ya karya irin tsari da aka bada to a ce doka ta aiki a kansa to gaskiya da an samu kwanciyar hankali da kuma an samu abin da muke kira dividend of democracy ma'ana kamar roman demokradiyya hmm. shi ma zai iya zuwa kan ko'ina na'am to baya ga waɗannan idan misali ka ce ka je ka accra ka je ka niyami kuma ka je ƙasar libya ka je sudan ka je wato can istanbul a turkiya kenan akwai wani abun da ka gano wa najeriya wanda kai wa ƙasar nan sha'awa kace wannan abun ina ma a ƙasar ka ne ina ma ƙasar ka za ta iya samun wannan abu ai kamar yadda muka faɗa maganan doka in har to duk gabaki da ƙasashe ne da suka ci gaba kan harkar doka sai ka ga mutum sai ka zo da mutum babba ne a gwamnati mm. amma na ya zo ya tsaya kai sai an gaya maka ma wane ne kaza sannan za ka iya gane mm. amma nan najeriya kansila wannan idan ka shigo wagansa ka sha tunan lefa eh, za a iya wucewa alhamdulillah to dole sai an da kan wannan tsarin hmm. na bin wannan dokar a nan adalci yake a nan jin daɗi yake hmm. a nan kuma tsaro yake a nan duk wani abin da kake tunani da ƙasar najeriya ake cewa ba ta da su to da za mu da kan tsari hmm. muna abin dokar. to a nan mutane su gane cewa me alfanu ko kuma me ingancin ban dokar wato dai idan na fahimci magana kana nufin cewar kasashen nan sun fi najeriya fiye da yadda ba a tunani wajen bin doka da kuma tsari na rayuwa alhamdulillah na'am ga mutum ya zo ka zo nan a ce ka biya da ka biya kuɗin ruwa sai ka hmm. ce ba za ka biya mai gwamnati ta maka a zo a ce ka biya kuɗin ruwa sai ka ce ba za ka biya ba hmm. to a can Ba ka bukatan wai a ce maka lokaci kaza ka yi to ya za a yi ka san abin da ya kamata ka yi mm. you understand ka san kafin a je gabar already ka san ga kaza ne kaza da kaza kaza to duk waɗannan ire-iren tsarurruka ne wanda idan muka bi su wanda na san cewa galibi mutane da suke tafiye-tafiye suna ganin ire-iren yadda kasashen duniya suke ci gaba kuma suna ganin yanayin policy ma'ana yanayin tsarin ƙasa yanayin tsari tafi da mulki suke aiwatarwa a can Na'am. To a waɗannan ƙasashe har yanzu dai muna kan ɓangaren su menene babban abin da ka koya daga tafiye-tafiye zuwa waɗannan ƙasashe? Gaskiya na koyi abubuwa wajen kaman guda uku ko zuwa hudu. To, bari masu kallo su ji su menene da menene. Abin da na kula, mm. na koya, shine na koyi irin kaje abin da ya kawo ka. kawai ka yi shi ma'ana ba ruwana da hidimar shiga cikin hidimar kama ma daman ba ka gayyacen ba ba maganar shigewa lamarin ba maganar shigewa kuma na kuma karuwa hmm. da sanin daraja na dan adam duk abin da ke da numfashi a tafiye-tafiyen da na yi kasashe na kuma gane cewa mai ake nufi da daraja na dan adam hmm. kuma na kuma ganewa mahimmanci da daraja na wanda ake cewa mutum ɗan ƙasa na'am da wanda yake ba ɗan ƙasa ba da wanda yake ba ɗan ƙasa ba kuma na kuma samu ire-iren abin da muke ira irin hospitality din nan mm, irin karanci da ake da mutane za ga mutane suna sha'awa a daga najeriya kake a ah, kaza da kaza da kaza koya mana yaren ku kaza da kaza to duk ire-iren waɗannan mu'amalan gaskiya na fuskanta kuma na kuma ƙara da su na'am ta wani matsaloli ka taɓa samu wanda cikas ka taɓa samu a tafiye-tafiye wala Allah a jirgi ya tafi ya barka ko kuma an ɗaga tashinka da zuwanka da dai makamantansu akwai irin wani matsalolin <laughs> gaskiya matsalar jirgi ya tashi bane sai dai a najeriya to lalle fa galibi galibi galibi duk tafiye-tafiyen da nake mm. gaskiya ban taɓa rasa jirgi ba ko kuma a ce jirgi ya zo ya tafi ba tare amma ya tafi ba tare da na sani ba amma a nan najeriya cikin irin domestic tafiya ah, da kake wucin najeriya sun tattafi ma sun banni gaskiya ba ba zan iya irga maka ba kakan bukaci a da maka da kudin ka eh to lokaci idan za ka kara koma sai dai ka kara biyan abin da muke muke kira da nosho mm. irin baka nuna ba ganka ba maybe lokacin sai ka ga Karin maybe ba wani kari bane cikin abin da ka biya bai fi irin ya zama kamar rabin kasan abin da ka biya ba wani ka ga karin mai fi dubu biyar ba wani ƙarin dubu goma hmm. haka haka na'am to a dai nan tafiye-tafiye din mu ce baka taba samu wani miskila na visa ko kuma na passport duk baka da wannan matsala gaskiya ban taba samu ba na ko da wani hukuma wata kasa irin misali a'a irin ya daga yana kake a wannan me ka dauko a irin waɗannan ababe a to ai da ke kasan duk abu ne na tsari eh, kuma za ka duba kuma duk kasar da za ka akwai tsarin akwai tsarin shiga kasar mm. kuma to sai ka ka tafi a wannan tsarin ta yadda ba za a wulakanta ka ba da duk da akwai mutanen da za ka yan Najeriya ne wasu ka ga abin sai ka yi Allah wadi. Mm. wasu ka ga an yaga jakar an tsinci wasu abubuwa wasu an yi kaza wasu an yi kaza yau na san tunda kowace ƙasa tana da tsarinta in za ka shigo mm. yanzu kamar saudiya las umara da naje akwai mutane da dama da aka dinga yi ga musu jakakkuna kan sun tawo da goro ka iya biyan wajen miliyan 1.500 ka tafi aikin umara ko aikin haji goro nawa za sa goro goro duru nawa yake ka gane to ya kamata a ce mutane su gane irin akwai tsari na tafiya da kuma suman man kaje kasarsa ko kuma kafin ka bar kasarka suna da tsarin irin karbar. mutane da suke yi na to ma iya cewa akwai abin da ya shafi misali idan ka dubi waɗannan ƙasashe da duk ababen da misali tafiye-tafiyen da kai da kuma wato wani ƙasa ne tafi burge ka cikin waɗannan ƙasashe idan wanda kai kana ganin cewa in za a maka ta yi watakila ka ci a kai ko in ka tashi wasu harkokinka ko za a iya komawa can gaskiya na fi son tripoli na'am me yasa ka fi son tripoli abin da ya sanya na fi son tripoli galibi ko don ya danganci yanayin mu'amala ne da mutanen yunasan kafin ta zo ta lalace kenan mm. yunasan suna da mu'amala kuma irin mutanen da na mu'amalance su mutane ne masu karamci masu kuma nagarta na'am eh. to menene abin da kuma baka ta wanta ba cikin wannan tafiye tafiye da ka kaso ko kuma wani abun al'ajabi da ka taba gani ko kuma wani abun haushi ko kuma wani abun da ya burge ka cikin wannan ba ah, wannan abu masha Allah <laughs> ni ina kwa da abin da ba muku ba <laughs> gaskiya shi na yi tunani <laughs> lalle ma ya ce ma je mu bi ka bashin wani tambayi eh. alaba shi da muka dawo an jima eh. to bari mu dawo bangaren abin da shafi duk da ma dai na ga muna da sauran lokaci wanda bai fi mana minti goma zuwa minti goma sha uku ba bari mu faro da bangaren kace ka yi waɗannan tafiye-tafiye wato zuwa waɗannan ƙasashe ɗin na sudan da dai makamantansu kamar yadda aka irgo ka shiga kasashen larabawa mai ya cewa ranka daɗe baya ga hausa da turanci akwai kuma wani yare da kake ji mm, nakan ɗan ji larabci kaɗan <laughs> kakan ji <laughs> <laughs> to masu kallo kun dai ji in kun da shi kawai wasa larabci ya ce ku yakan ɗan ji da amma ji yake to dama za su ci ai kalan dama kalan larabawa ne to masha Allah mu dawo bangaren abin shafi ce ta kayi mun yi magana tafiye tafiye mu dawo bangaren abin shafi stra wani sutura ka fi son ka fi sha'awar sakawa gaskiya na fi sha'awar babbar riga mm, saboda ka fito daga kano a'a ka cire zancen na fito daga kano dubba saraki na'am dubba saraki yana son mm. ya shiga wacce idan ka gan shi zaka ce wannan alama ce kana ganin mutum cawa da dan wuri kaza ne to galibi irin gida da aka fito da kuma yanayin kamar yadda ka faɗa ɗin daga kano mm. kusan kamar al'ada ce ma yanzu kamar da kai wannan shigar kawai bai ci da babbar riga ta ba in yi bacci da yan ciki da waye kawai hula zan ijiye a gefe gaskiya na fi son shiga babbar riga da yan ciki kuma yan cikin in son samu ne yan shara mm. to menene wani irin babban gwagwarmaya ne wanda ka yi shi a rayuwa ya baka wahala a gaskiya gwagwarmayar da na yi wacce ta bani wahala sosai shine akwai wani abu da kamar wani foundation wani northern peace foundation mm. to wannan gaskiya ce na sha kalubale na wurin tafi da harkar kasan shugabanci yadda mutane za su gamsu mm. su gane me kake kokarin manufofinka yunkurinka na ci da al'umma gaba to gaskiya na fi samun kamar gwagwarmayar na kullum na yawan tunawa da irin mutane da aka ta rigima da su a sauka a safaɗi a tashi mm. dangane da yacce za ta fi da ita wannan gidauniya ta northern peace foundation na eh, zuwa yanzu abokanka da kai hurɗa da su wanda ka taso da su a unguwa kuka yi makaranta wasu kuna tare da su mm, gaskiya wasu muna tare amma galibi wasu su sai dai kamar misali a waya ka san mm. tunda misali abubuwa ne harkoki da kuma mu'amaloli ba ɗaya ba amma duk da haka muna yawan zumunci da su a waya wani lokaci na kan dan ware lokaci kawai na zumunci ne kan da zaka dinga kiran tsofaffin abokanka a ce ina wane kaza a tuna a yi dariya a kira wancan a ce ina wane kaza ko yana nan wancan kaza tana nan duk haka ana yi taurar ka da kasan cewar ka kusan ka ka rayu a bangare abu shafi wato ka dauki tsawon lokaci kana harkokin karatu da dai makamantan su kuma da tafiye-tafiye mu dawo bangaren iyali shi kuma ya tsarin bangaren ya tsarin iyalin ka yake ma'ana ka yi aure kuma kana da mata da yaya nawa eh ina yi aure ina da mata guda biyu kuma ina da yara guda uku yara guda hudu a wani shekaran ka yi aure eh auren da na yi na farko na yi aure dubu biyu da sha takwas na'am a lokacin ne aure don mm. lokacin kasa na ta tunanin kai ka tsaya su yi karatu su yi waye waye allah ya kama tar eh. a gefe guda kai dan siyasa ne a gefe guda kana da sarauta kana da hagalare ya kuma ga bangaren <laughs> iyali ya kake iya hada waɗannan ababe guda uku kake gudanar da su kowane da irin lokaci ai abu ne mai sauki mm. duk abu duk magidanci abu ne mai sauki wanda ba wani abu ba ne wani mai wahala wanda kowa ya san gabansa kuma ya san iyakarsa mu ɗauki tsarin rayuwarka daga safe zuwa dare ya kai ware lokutan ka da ababen da kake ta yi kake gudanarwa a rana mm, gaskiya na ware lokutan kaman gida biyu zuwa uku mm. Kaman galibi harkokina na'am misali na kan ba da kaso biyu mm. don kuma iyalina ina ba su kaso ɗaya na'am mm. kaso ɗaya mm. to ma ya dauka cewar misali kakan ɗauki wani lokaci domin ka fita yawon shakata da iyalanka misali ko kuma ka ware wannan rana ka ce kawai rana ne na iyalanka ko kuma rana kai da kanka ke so ka huta Ah, ni kusan koda yaushe <laughs> lokaci ne na shakatawa da iyali <laughs> to masha Allah to bari ina ganin ha yanzu dai muna da minti biyar da rage mana mu dauki bangaren abinci kuma cewa wani irin abinci ka fi sha'awa eh gaskiya na fi son tuwon shinkafa da miyar gai to me yasa ka fi son tuwon shinkafa da miyar gai kawai tashi ne na gani ma kawai ina so ka san akwai abin da zaka tadda kawai kai sai dai ka ka tashi to waɗannan tafiye-tafiye idan kai baka samu wannan tuwon shinkafa ya kake ji na ta bugo waya kenan ina tsaki <laughs> lalle fa akwai korafi kenan don don wannan last tafiya ta da na yi umra na'am na sha wahala wurin abinci wa because abincin su babu ɗanɗano Da hmm. farko ba sa sa ba za su sa maka magin ba irin namu ba ne ba ka san kuma yadda ɗanɗanon mu na gida nan ike to galibi kullum sai dai ta fama da chips na ina cin chips da kwai har haka eh. na ta to gaskiya idan na yi tafiya na bar najeriya a yana ɗaya daga cikin abin da nake ji na rasa shine abinci ma'ana tuwo na'am hmm. idan ka zauna babban abin da misali ya kake tsarin tunanin ka ma'ana irin burka a rayuwa menene kake ganin babban wato burin rayuwarka na ma'ana goal achievement da kake so gaskiya a yaushe idan na zauna a rayuwa shine in ta ina nazari ina tunanowa hmm. akan ubangiji ya bani dama da zan iya jagorantar al'umma kamar yadda muka faɗa a baya don iya jagoranci ne wanda idan allah ya baka dama a shine zaka iya taimakon mutane don ina da bukatar in ga cewa na taimaki mutane da yawa mm. eh. na'am kana da irin irin tsarin nan na cewar ‘ya'yana ina son su ma su koyi gugurmen da ne ko kuma su ma zan iya bar musu koyi kowa ya yi gugurmen ta a gugurmen da ina ganin irin abin da yake gani ah. yau duk 'ya'yana idan ya ce yau zai waye gari gawayi zai dinga sayarwa zan ci Allah taimaka na'am eh kowa yayi abin sa duk abin da kaga zaka iya yi a bangaren mm. ka kai ka je kai na'am mm. to idan ka kalli rayuwa gaba ɗaya abin shafi misali musu matasa ɗin wani kira da yi matasa domin ganin cewa matasan mu yanzu an dauki tsawon wani lokaci na cewa yanzu kawai matashi shi kawai ya fi son ya waye gari ya ganshi a cikin jin daɗi wanda kuma in kaga mutum a cikin inuwa to ya bi dare ya bi rana ya bi ruwa ya bi kururuka da dai makamantansu a gaskiya kamar kira da zan yi ga matasa mm. shine kada ya zamana cewa ana amfani da su wurin tashin tashina da tada hankali mun yi magana a baya idan suka suka haɗe wuri guda suka cure za su samu manufa da kuma wannan manufar ce allah zai iya taimakon su to ya kamata su zo din su cure wuri guda din ya zama na su zama suna da manufa guda daya ta yadda idan taimakon allah ya zo zai iya taimakon su gaba ke to yanzu idan muka tambaye ka bayan ka ce tripoli a wancan lokacin misali ta kasar libya ka ce ita kake son idan za a ce son samu ne ka je ka misali daga ita kuma a idan misali ka ɗauki ɓangaren kaloli wani kala ka fi so kala kamar hmm, kaloli za ka ga akwai green akwai white akwai fari akwai kalan shudi. da dai su wani kala ne ya fi birge ka gaskiya na fi son fari na'am me yasa ka fi son fari eh kawai na'am na fi son fari na'am mm. kasancewan ka fari <laughs> na'am to lokaci dai muna da lokaci kamar minti biyu za mu iya cewa ka faɗi burinka a rayuwa da kuma irin ababen da yadda tsarin rayuwarka yake menene babban abun da ba za ka taɓa manta da shi a rayuwa ba mm, ina kaman kai wannan magana mm, ba shi ne tambayar to ai bashi dama muka ce muka biyo tun tafi tunani kenan na <laughs> baka tunano shi ba kenan don gaskiya ita zuciya mm. irin tawa ban san taka ba kuma ban san ta masu kallo ba gaskiya ne ba abin da ba na iya mantawa na'am shi idan tunano wani yanzu na zan tuna sai ya ɗauki lokaci ban tuna abin da wani manta ba na'am ka gani eh. to amma misali hmm. akwai irin abubuwa idan yau misali kaman kaman wa'insu abubuwa ne idan ka ce min suna cikin wannan ina wanda kusan kullum ina yawan tunawa amma fa mantawa Mm. gaskiya ina manta abu dama shi ma yana nan a zuwa amma to alaba shi tun da ka faro shi yanzu me yawa kamar abin da nake gaskiya yawan tunanowa shine yace zan koma ga Allah ubangiji mahalicci mm. ina yawan tuna wannan duk sanda zan kwanta ina tuna wannan kuma ina yawan tuno yadda mahaifinmu Allah ya ɗauki ransa dan a na a kafata to kaga ya kamata in ce maka ba zan iya manta ba amma na mm. manta amma dai abu dai da ke cikin zuciyata da bai mm. zai fita ba bare da gaske understand shi ma na kan manta amma ba wai dan rashin daraja ko ki a saboda kawai zuciya ce ni tawa ba a yi ta kawai da dinga tunanin abu wanda ba zan manta sa ba na'am to masha Allah daga karshe kuma ma iya cewa menene babban sakonka ga masoya yan uwa da abokan arziki eh to babban sakona ga yan uwa da kuma abokan arziki shine na yi matukar farin ciki wanda suke mana addu'a kuma da wanda suke bugo mana waya kai tsaye suna taya mu suna mana fatan alkhairi muna godewa kuma muna ƙaunarsu kuma ubangijin allah ya bar zumunci a ƙarshen ƙarshe menene wato babban kake ganin nasarar rayuwarka gaskiya babban nasarar rayuwa ta abubuwa ne dewa to ka faɗa masu kallon kai ce duk abin da nake nema a rayuwa Allah ya mun masha Allah da kuma irin yunkuri zaka ka tun kana dan yaro a ce kana son burinka a ce kai kaza kai kaza to duk ba wanda ubangiji bai mun ba kuma babban buri a rayuwa shine ka samu a cewa irin a gaba ka samu rayuwa watatacciya wacce a koda yaushe kana gode ubangiji you understand to yana ga shine babban farin ciki da kuma babban ganin cewa duk bukatu da kake kokari Allah ya baka Allah ya riga da wannan to masha Allah muna godiya mm. sosai da lokacin ka da ka bamu ina ganin zamu dasa aya a cikin shirin namu to mun gode matuƙa to godiya wake masu kallon mu duka-duka a nan zamu da sa'aya a cikin shirin namu ne yau inda shirin ya karbi bakoncin wato dr hamza abubakar haruna wanda aka fi sani da talba kun dai ji yadda tattauna namu ta kasance tare da shi a cikin hirar tamu inda aka ɗauki tsawon lokaci ma tauna dangane da rayuwarsa inda muka taɓa ababen al'ajabi ababen tausayi ababen wato dai ga nan da yawa a cikinsu da muka tattauna inda kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yau sai kuma wani lokacin idan mai kowa mai komi ya kai mu a madadin hukumar gudanarwa na gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja sunana abdul fatah sanan jagoranci shirin nake maka fatan mu tara da ku a wani shirin idan mai kwame komi ya kai mu asalamu alaikum